الحمد لله حمدا دائما وكفى شكرا على سبي جدواه الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البرية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محددا لم يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام بهم اقتداء ووجدا وسلم إله العرش تسليما عديدا مديدا هم به أحرى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله ɗanwa مسلمي بركة mu أتكون saduwa a cikin wannan yammaci na bakwai ga watan muharram hijiran manzo daga makka zuwa madina shekara 1441 wanda ya daidai da bakwai ga watan takwas miladiyya annabi isa alaihi salam shekara 2019 watan tara na da fata yin musulmi ba za mu manta ba da sanarwa da ta gabata dangane da wannan muhabara da aka gaba aka sanar a cikin wannan masallaci na masjidin nur a cikin wannan gari na abuja tarayyar najeriya wanda insha Allah ta'ala unwanin da zamu magana akai shi la yus'alu illa Allah هذا هو عنوان لقاؤنا مع حضراتكم في هذا المكان الطيب المبارك wannan shine topic taken abin da zamu yi magana akan shi da ikon Allah أسأل الله الكريم الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا يوم القيامة مع سيد الدعاة وإمام المرسلين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه الله سبحانه وتعالى يدي هذا فسكوكين وأتشون مسلاتي Allah matsakin sarki ya haɗa mu a gidan aljanna ta yin wa musulmi kamar yadda muka ji taken wannan babu wanda ake roƙo sai Allah to da ikon Allah wannan muhadara fa antazimuha ala al-anasib al-muhaddada al-atiya za ta kasance tsarin bigire kamar haka na ɗaya za mu fahimci ma'ana la yus'alu illa Allah ma'anan me yasa ba za a tambaye kowa ba sai Allah me yasa ba za a roki kowa ba sai Allah sannan abu na biyu الأمر بسؤال الله وحده سنن أبناؤك سؤال الله بأسسه وقواعده ومنطلقاته أمر إلهي waɗannan su ne insha Allah ta'ala abubuwa guda uku da zan iyaka kokari in tattauna akan su a iyaka lokacin da Allah madaukakin sarki ya bani iko Allah madaukakin sarki ya gafarta mana na daya ma'anan la yus'alu illa Allah babu wanda za a roƙa sai Allah wannan kalma malamai suka ce akwai annafi wal isbat a cikin ta akwai korewa akwai kuma tabbatarwa korewan shine tanfi as-su'ala an kulli ma fi wallahi ta'ala tana kore roƙo ga duk wanda in shi in dai shi ba Allah bane to ba za ka je ka roƙe shi ba ba za ka roƙe shi akan waɗansu buƙatunka waɗanda suke shin shafi buƙatu na duniya ko na lahira ba sannan na biyu za mu ji umarni daga cikin alƙur'ani mai girma da kuma sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen roƙon Allah shi kadai sannan na uku roƙon Allah subhanahu wata'ala da ƙa'idodin shi da dokokin shi da yadda ya kasance to mu sani cewa umarni ne na Allah tabaraka ta'ala. wannan cewa babu wanda za a roƙa sai Allah ta kore dukkan wani roƙo in dai ba Allah bane shi kadai sannan al'ifbatin da ta yi shine tusbitu jami'al ibadatu lillahi wahda ta tabbatar da cewa dukkan wata bauta to Allah shi ka fa zama shi isa idan ka duba ita wannan kalma la yus'alu illa Allah babu wanda za a roƙa sai Allah sai aka ce Allah domin Allahu an ɗauko shi ne daga al-ma'luhu al-ma'luhu shine allazi yastahiqu an yu'bada wahda kamar yadda Sheikhul Islam Ibn taimiyya ya ambata a cikin Majmu'ul Fatawa mujalladi na goma shafi na 249 babu wanda ya cancanta a roƙe shi sai Allah subhanahu wataala idan ka duba kalmar da kyau la yus'alu illa Allah ta yi daidai da faɗin Allah subhanahu wataala a cikin suratu Muhammad fa'lam annahu la ilaha illa huwa wastaghfir li dhanbika kaga la ilaha illa huwa babu wani abun bauta in ba Allah ba la yusalu illa Allah babu wanda za a roƙa sai Allah kaga ta yi daidai wannan kalma sannan ta yi daidai da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hadisin yana cikin musnad Imam Ahmad hadisi na 117 hadisin ya kara tabbata cikin musulun imam ahmad hadisi na 239 hadisin ya kara tabbata cikin musulun imam ahmad hadisi na 335 hadisin ya kara tabbata cikin musulun imam ahmad hadisi na 1413 hadisin ya kara tabbata cikin musulun imam ahmad hadisi na 8585 ya kara tabbata 8890 ya kara tabbata 9442 hadisin ya kara kara tabbata dubu goma da ɗari bakwai da tamanin da hudu hadisin ya kara tabbata dubu goma da ɗari hudu da sittin da shida hadisin ya kara tabbata dubu goma da ɗari ɗaya da goma sha biyu ya kara tabbata dubu goma da ɗari ɗaya da goma sha uku hadisin ya kara tabbata dubu goma da ɗari bakwai da sittin da shida hadisin ya kara tabbata dubu goma sha biyu da ɗari tara da casa'in hadisin ya kara tabbata dubu goma sha hudu da ɗari hudu da casa'in da shida hadisin ya kara tabbata dubu goma sha biyar da ɗari ɗaya da saba'in da tara hadisin ya ƙara tabbata dubu goma sha hudu da da da biyar tamanin biyar hadisin ya ƙara tabbata dubu goma sha shida da da biyar hadisin ya ƙara tabbata dubu goma sha shida da da takwas hadisin ya ƙara tabbata cikin musulun imam ahmad hadisin na 41143 manzo sallallahu alaihi wasallam yace umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah kaga hatta yashhadu an la ilaha illa Allah to waɗannan kalmomi suna tabbatar da cewa fa babu wanda ya isa a roƙe shi don biyan bukatu in ba Allah ba to menene dalilan da ya sanya Allah shi kaɗai ba a isa a roƙi wani ba in ba shi kaɗai ba dalilai suna da yawa cikin Alƙur'ani mai girma ka duba cikin suratul hajji aya ta 70 ubangiji ta'ala yace alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samai wal ard inna zalika fi kitab inna zalika ala allah yafi shine ya san duk abin da yake cikin samai da kasai ko akwai mutumin da ya isa ya ce ya san abin da ke cikin sama da kasai akwai tunda babu mun tabbatar da cewa ilmun Allah tabaraka wa ta'ala ilmin Allah tabaraka wa ta'ala ahata bi jami'i kulli shay ya kewaye dukan komai wannan shine hujja ta daya dalili na biyu da yake tabbatar da cewa babu wanda ya isa a roƙe shi sai Allah wanda kuma za ku shirya akan haka ka duba aya cikin cikin suratul zumar aya ta 21 alam tara anna Allah anzala min as-sama'i ma'an fasalakahu a fil ard saukar ruwan sama akwai inda yake saukarwa shi yake saukar da ruwan sama to wannan kawai ya ishe ka hujja ka gane cewa eh lalle ya cancanci a ce shi kadai kamata a roƙa in dai bukata ce sannan abu na uku hujja ta uku da zaka ƙara tabbatarwa shine yulijin laila nahar shine yake shigar da dare a cikin rana kuma yulijun na harafin lai kuma shi ke shigar da rana cikin dare akwai wanda ita yi wannan to shi ma ka duba cikin Alƙur'ani mai girma ubangiji ta'ala a cikin suratul luqman ayata 29 alam tara anna allaha yulijul layla fil nahari wa yulijun nahara fil layl abinda zai ƙara tabbatar maka da cewa shi kadai ya cancanta abota ta mai ka duba cikin suratul ali imran ayata 189 ubangiji ta'ala yake cewa walillahi mulku samawati wal ard shi yake da mulkin samai da kasai akwai wanda yake da mulkin samai da kasai wannan kadai karin hujja ce ta hudu da yake tabbatar da cewa babu wanda ya cancanci abota mai sai Allah hujja ta biyar wanda kowa zai yi imani ya kara yadda cewa shi kadai fa ya cancanta abota ta mai shine cewa shi Allah subhanahu wataala shine rabbus samawati wal ard ka duba cikin suratul a'raf aya ta 54 inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda shine ubangijin ku wannan da ya halicci sammai da kasai to idan ba ku gane ubangijin naku ba sai Allah ya fito mana fayau ka duba cikin suratul ankabut aya ta 44 yace khalaqa allahu as-samawati wal arda Allah dai shine fa wanda ya halicci sammai da kasai kaga dai duk rashin hangenka duk rashin hankaltanka zaka gano cewa fa Allah ake nufi anan domin mai hankali shi yake gane sahun gauro a cikin kasuwa ina fata muna fahimta hujja ta shida wanda za ka tabbatar maka da cewa Allah shi kaɗai ne ya cancanta a bauta ta mai ka duba cikin suratul ra'd aya ta shida ubangiji ta'ala shine dai rabbus samawati wal ardi qul man rabbus samawati wal ardi qulillah idan an tambaye mutane wane ne ubangijin samai da ƙasa sai ce Allah ne magana ta kare sannan abin da zai ƙara tabbatar maka da cewa fa shine ubangijin samai da kasai suratul nur aya ta 41 duk abin da yake cikin samai da kasai hatta wannan fanka wannan gini ku da kuke cikin masallacin nan kafe din da yake cikin masallacin nan waɗannan wayoyin da suke gabana babu wanda inji ubangiji ta alafa shi yana mai tasbihi alam tara anna allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardh babu abin da yake cikin samai da kasai face na ma Allah subhanahu wa ta'ala tafi fa kuma cikin sautin isra idan baka fahimta ba wa in min kulli shay'in wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum babu wani abu face yana yin tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan zai tabbatar maka da cewa lallai Allah fa shine kadai cancanta abota ta mai dalili na bakwai da ya tabbata Allah shine kadai ka duba a cikin ka duba cikin cikin cikin suratu suratul nahl aya ta 48 duk abin da kake gani a cikin duniyar nan to yana ma Allah subhanahu wa ta'ala sujada ubangiji ta'ala ce awalam yarau ila ma khalaqa Allahu min shay'in yatafayyu zilaluhu 'ani al-yamin was-sama'i sujadan lillahi wa hum duk wani abu da kake gani ko inuwa ce kaga ta karkace to sujjada take ma Allah subhanahu wataala ina fata muna fahimta ka duba cikin suratul mulk dalili na takwas wanda yake tabbatar da cewa hatta jirgin sama da yake sama tsuntsaye da kake ganin su a cikin sama babu wanda yake riƙe su sai Allah ubangiji ta ce awalam yarau ila tsairi fawqahum saffatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa arrahman babu wanda yake yake rike su sai mai rahama shine Allah subhanahu wataala ashe kenan idan ka shiga jirgin sama babu wanda kake tunanin zai tsira su da kai sai Allah ko kana tunanin akwai da ya isa dalili na tara da yake tabbatar da cewa dole a gane cewa fa Allah shi kaɗai kan ya cancanta abota ta mai ubangiji ta'ala ya tabbata shi yana da alqudratul kulliyya yana da iko cikakke wanda yake na ko ina da ina Allah ikonsa ya wuce duk abin da kake tunani idan kana duba cikin alkur'ani mai girma cikin suratul ahqaf aya ta 33 ubangiji ta'ala yake cewa awalam yarau awalam awalam yara al-insanu ko kuma ka duba cikin suratul fussilat aya ta 39 innal ladhi ahyaha la muhyi al-mauta fa yace innahu ala kulli shay'in qadir yace lallai fa shi a ko ina a dukkan wani abu mai iko ne kaga yace innahu lallai shi to yana iya yiwa wani bai gane innahu din Allah Allah ake nufi ba to sai ka ƙara zango kaɗan ka ƙara komawa wani gurin a cikin alƙur'ani mai girma zaka ji nan kuma Allah matsakin sarki ya ce annahu ina fata mana fahimta idan ka duba cikin alƙur'ani mai girma ubangiji ta'ala yana labarta mana cewa annahu ala kulli shay'in qadir lalle fa shi a dukkan komai mai iko ne sannan idan ka ƙara duba cikin suratul an'am nan ma ubangiji ta ala ƙara tabbatar da cewa shi fa huwa ala kulli shay'in qadir wa in yamsaka Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaka bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir kaje ce fa huwa shi to yana iya yiwa wani bai ƙara fahimtar wa ake nufi da fa huwa din ba domin fa ku gane fa mai hankali shi yake gane tsingishin kwazo to sai ubangiji ta'ala ya ƙara zuwa mana da kuma cewa shi fa wallahu ala kulli shay'in qadir ko kuma wa huwa ala kulli shay'in qadir suratul mulk tabarakal ladhi bi yadihi al mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir ina fata muna fahimta sannan ya ƙara zuwa da annaka ala kulli shay'in qadir ka duba cikin cikin suratu al-imran nan ma aya ta 26 qul allahumma mulki mulka man tasha wa mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi khair yace innaka ala kulli shay'in qadir kaga yazo lallai kai innaka wa ake nufi Allahu tabaaraka wa ta'ala to idan baka gane ba ka ƙara koma cikin suratul baqara aya ta 189 da aya ta 289 ubangiji ta'ala yace lillahi ma fis samawati lillahi ma fis samawati wal ard ko kuma lillahi ma fis samawati wa fil ard da kuma lillahi mulku samawati wal ard da hadin da ubangiji ta'ala ya kai a cikin suratul yake yuhasibukum bihi Allah fa yaghfiru liman yasha wa man yasha sai ce me wallahu ala kulli shay'in kali ka ƙara koma cikin suratul baqara aya ta 106 ubangiji ta'ala nan kuma sai ƙara tabbatar da cewa fa lalle shi annahu ala kulli shay'in qadir ما min من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله ala كل شيء kali to yana iya wa duk waɗannan misalan da aka bayar wani bai gano mai ake nufi ba to sai Allah madaukin sarki ya ƙara tabbatar da cewa fa lallai ba shi din ne yace inna Allah ala kulli shay'in qadir ka duba cikin suratul baqara nan ma din idan ka duba ubangiji ta'ala aya ta 20 daidai sai yace walau sha Allahu la zahaba bi sam'ihim wa absarihim sai yace mi inna Allah ala kulli shay'in qadir lallai Allah fa mai iko ne a dukkan komai wani ba zai gane mai iko komai ba daga cikin hujja ta goma Allah subhanahu wa ta'ala shine yake kashe mu shi yake raya mu ko akwai wanda yake kashe mu ya raya mu idan ka koma cikin suratul baqara alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut fa qala lahum allah mutu thumma ahyahum allah tabaaraka wa ta'ala ya kashe mutum dubu sun fito daga gidaddajin su suna tsoron mutuwa Allah Allah madaukin sarki sai kashe su akan hanya da suka mutu akan hanya sai kuma Allah madaukin sarki ya kara raya su tsakaninku da Allah akwai wanda ya isa ya kashe mutum ya mutu har lahira kuma ya dawo da ran shi akwai to amma Allah yana yi barin ba ku hujja bayan wannan aya da Allah tabaraka wa ta'ala in kun tuna anan cikin suratul baqara baya kadan ai akwai mutanen annabi Musa alaihi salam wanda ubangiji ta'ala ya ba mu labari ya kashe ku yace thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun aka raye ku bayan kun mutu to akwai ɗaya daga cikin magabata ka duba cikin sirru alamin nubala na imamu zahabi mujallaji goma sha uku shafi na ɗari biyar da saba'in da biyu ana kiran wani magabaci wata wata wata magabaciya ce ana kiranta Aisha mata ce da Allah madaukin sarki ya mata wani irin ta goma shi sai da ta yi kusan shekara goma ba ta cin abinci ba ta sha ko babu komai haka Allah ya ga dama ita dai ba za ta ji yunwa ba to ka ƙara duba cikin sirru alamin nubala mujallaji na biyar shi ma zai shafi na ɗari uku da saba'in akwai wani magabaci da ana kiransa abu yaqub yusuf almajishun lokacin da ya mutu aka zo ana mai wankin gawa ana ana wanke shi an daura shi akan almughtasal inda ake wanka ana cikin wanke shi kawai sai ya tashi in kai ne zaka tsaya ko sai ya tashi sai ya zauna sai gaba ɗaya hankalin sai ya tashi kun san ƙarfin imanin ya kai babu wanda ya gudu sai ce ah, a rayuwa kuma bayan mutuwa sai ce kwarai kuwa haka ya tashi ana cin abinci ana komai da shi ana mu'amala da shi sai bayan waɗansu shekaru kuma sai Allah ya ƙara ƙarfar shi wannan Allah yana nuna mana ikon sa ina fata mana fahimta to waɗannan hujjoji guda goma ka asharatun kamila dole ka yadda cewa Allahu tabaraka wa ta'ala shine kaɗai ke da iko akan a roƙe shi shi kaɗai sannan hujja da zan ƙara muku anan ta goma sha ɗaya ubangiji ta'ala wa huwa alladhi ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum innal insana lakafur suratul hajj aya ta 66 shi yake raya kuma shi yake kashe mu akwai wanda yake raya ka kuma ya kashe ka sai Allah shi kadai to waɗannan dalilai suna ƙara nuna cewa fa lallai babu wanda ya cancanta a roƙe shi sai Allah saboda waɗannan dalilai kaɗan da muka faɗa to duk mutumin da bai yadda da waɗannan dalilan ba kuma bai yadda da cewa la yus'alu illa Allah ba babu wanda za a roƙa sai Allah to wannan mutumin ya tabbata ya warware abubuwa guda uku daga cikin abubuwan da suke warware tauhidin mutum abubuwan da suke warware la ilaha illallah na daya ashirku billah kai shirka da Allah innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar ku duba cikin annabawa guda 18 da Allah ya ambata a cikin suratul an'am ubangiji ta'ala yace gaba ɗayan su walau ashraku la habita anhum la habita anhum la habita ma kanu ya'malun da sun yi shirka da Allah to da Allah ya rusa duk abin da suka kasance sun aikata dan Allah ya nuna maka cewa duk mutum da zai shirka duk matsayinsa Allah madaukin saki very easy zai jefa shi a wutar jahannama ko kai waye in daga waɗannan annabawa har da ulul azmi a cikin su to dan haka kowa ya shiga sai ta yinsa abu na ɗaya kenan na biyu mutum ya warware la ilaha illallah ta ina ya warware man taqada ko man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id duk mutumin da ya sanya tsakanin Allah tsakanin shi da wani akwai wasiqa ma'ana akwai middleman wanda shine yake roƙon shi shi yake neman agajin sa shi yake ganin cewa shine zai iya mai komai to duk mutumin da ya samu wannan iya da wani malami a gefe ko iya da wani boka ko yana da wani dan muridi na wani malami da yake mu'amala da shi duk abin da yake bukata zai zo ya same shi yana ganin cewa shine zai buga mai kasa ya duba mai abin nan yayi ko bai yi ba to wannan mutum ya gama lalacewa to shi ma din malamai suka ce kafara ijma'an ya kafirta ya bar musulunci a ijma'i malaman duniya gaba daya duk wanda yi wannan ina fata mana fahimta babu yadda zaka yi ka dinga tunanin cewa akwai wanda shine wasifa tsakaninka da Allah wanda shine wai da zai dinga roƙa maka Allahu tabaraka wa ta'ala wajen wai bukatunka in dai roƙo ne zai roƙa maka wannan abu ne mai kyau amma ya dinga cewa wai shi kake nema ya taimake ka shi da kansa ba Allah ba to kai shirka saboda idan kana duba cikin alkur'ani mai girma Allahu tabaraka wa ta'ala ya bamu labari akan waɗannan abubuwa da dama sannan duk mutumin da yake ganin cewa akwai mutumin da zai taimake shi ba Allah ba to wannan mutum yayi shirka da Allah ka duba cikin ah, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cikin Majmu'ul Fatawa yace kullu man ghala fi nabiyyin aw rajulin salih duk mutumin da ya wuce gona da iri akan wani annabin Allah ko wani mutumin kirki yana zuwa yana roƙon shi yana cewa ya fulan azifni ya fulan unsurni ya wani ka taimake ni ya wani ka mun agaji duk mutumin da yake yin wannan yana ganin cewa wannan mutumin shi zai mai ba Allah ba to wannan mutumin ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa yustatab za a nemi tubansa wa illa in ba ka ba da sai aka shi domin ya bar musulunci idan ka duba shi ma as-sanani imamu sanani a cikin littafin sa tafsirul i'tiqad shi ma din yake cewa man i'taqada fi hadarin duk mutumin da yake kudirtawa akan wani dutse ko shajarin ko wata bishiya aw mayyitin ko wani matacce aw hayyin ko wani rayayye annahu yanfa'u wai shi zai amfane shi aw yadur ko zai cutar da shi to wannan mutum ya sani cewa ashraka ma Allah ya ya hada Allah subhanahu wataala da wani a wajen bauta kuma wannan mutum ya bar musulunci akwai mutanen da su suna ganin cewa babu wanda zai maka komai sai Allah babu wanda zai maka komai sai Allah ko wanda kuma suna ganin babu wanda zai maka komai sai boka to wanda yake tunanin boka ne zai iya mai ba Allah ba to shine bace amma wanda yake tunanin Allah zai mai shi kadai to wannan mutum ya rabota Allah sama na daga cikin shi ta ɗaya daga cikin magabata ana kiran shi sun'illahi bin sun'illahi alhambali alhamari yake cewa akwai waɗanda su suna ganin cewa taɓa da anna auliya ita farrufat wanda yake ƙudurta cewa awai akwai waɗansu waliyai waɗannan waliyan suna da iko su dinga yin mu'amala a raye sannan idan sun mutu ma suna da iko shi za ka ga wani idan ya je sai ya samu kabarin wani sai gaji ya samu kabari mutumin fa ya mutu fa sai gaji shi yana roƙo a kabarin ana samu ko ba samu ya za a yi mutumin da ya mutu kake roƙonsa ka duba cikin suratul an'am wala ubangiji ta'ala yake labarta mana قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ya za ku mu dinga kiran wanda ba zai amfani da kuma ba kai eh, a cikin kotu Yunus sai Allah ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurru kada ka kuskura ka roki wani koma bayan Allah wanda ba zai amfani ka ba zai cuta da kai ba to duk mutum da ya dauki wannan in ji sun illa ke ganin cewa wai wannan wani mutum ko waliyi domin akwai waliyai na gaskiya amma akwai waliyi na ƙarya waliyi na ƙarya su ne kamar Ahmadu Badawi wai waliyi ne idan ya taho ya zo bakin kogi kifaye da macizai na ruwa da kada gaba ɗaya sai su fito su faɗa gaban shi suna mai sujada tana ganin wani aka san walitaka ce ta ƙarya akwai wani waliyi shi kuma ya kutatul arsh yake cewa wai malaminsa yana aikan shi daga iskandariya zuwa dimash zuwa spain a rana ɗaya ke zuwa da ƙafa ya je dawo aka ce nan na ɗaya maka ƙasa ake sai ce a abaragin sauri ne da nake da shi shi karama ta bala'in sauri ne idan ya taho iya tafiya duk daga ƙafa ɗaya idan ya yi tafiya shekara ɗari biyar yake to wannan shi bai da sauri akwai wani mai bala'in karama ta bala'in sauri shi kuma shi masu arusa da gudu ake ce musu wai shi kuma bala'in saurin shi wata rana da ya fito ya yi fushi yana sauri da ya daga kafa kawai sai tsallake duniya to ina je? kana jin wannan kasan karama ce ta ƙarya kawai ina fata muna fahimta to waɗannan mutane da suke ganin cewa wa akwai waliyan da suna da iko ko da sun mutu za su iya maka komai sai ka ga mutum ya je ban san anan ko ana yi abuja ba amma a jos ni na san kabarin da ake zuwa mutum ya yi tsalla raka a biyu ya zo na ta cewa shehu don allah ka taimake ni shehu don allah matata ba ta aihu ba ina son ta aihu shehu ban da kuɗi ana nema a kore ni a wajen aiki shehu ka taimake ni Ɗanina ya yi aure matar shi ta aihu 'ya'ya maza amma yana buƙatar mata a taimaka mai shi ma a bashi mata shehu ai wana ma a cikin dangin mu wana yayi aure matar ma har ta wai ana bashi labari a kabarin ubangiji ta ala ta innal ladina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'a'akum wa law sami'u wastajabu lakum wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbiku mithlu khabir ya zaka kaga kana roƙon mutumin da baya jin ma abin da kake faɗa ubangiji ta ala ya ce to idan ma ya ji abin da kake faɗa babu abin da zai amfana maka balanta nama baya ci to mutane wajen bauta ta gumaka to kashi biyu ne akwai waɗanda suke bautata ma sassaƙi akwai waɗanda kuma suke bautata ma bokaye mutane masu rai waɗanda suke bautata ma sassaƙi to dukkansu idan ka tattara su suna ganin cewa waliye za su iya musu wani abu to shine ibn qayyim al ke yake cewa inna hadha la qawlun waqim wa shirkun azim wannan shirka ce mai girma kuma har idan kana tunanin cewa wai mutumin da yake gawa zai iya maka wani abu to ka musanta ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala ka nuna cewa fadin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul zumar innaka mayyitun wa innahum mayyitun da kuma Allah ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha da kuma fadin Allah tabaraka wa ta'ala kullu nafsin za'iqatul maut duka kana mutum waɗannan mutum ya mutu kace ayi rayayye ne kaga ka nuna kai musu wannan sannan kuma ga hadisi garari ya garo ya tabbata a cikin sahih muslim hadisi na 4223 hadisi ya kara tabbata a cikin sahih muslim hadisi na 1631 hadisi ya kara tabbata yana cikin musnad imam ahmad hadisi na 8831 hadisin ya tabbata yana cikin sunan na abi dawud hadisi na 2880 hadisin ya tabbata yana cikin سنن الترمذي mujallaji na hudu shafi na 660 hadisin 2953 hadisin ya tabbata yana cikin sunan na ibnu maja mujallaji na biyu shafi na 253 da shafi na 88 da shafi na 88 hadisi na 242 hadisin ya tabbata cikin sunan nisa'i mujallaji na shida shafi na 251 hadisin 3651 manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mata al-insan in qata amaluhu illa min salatin idan mutum ya mutu komai nashi ya yi sai abubuwa guda uku sadaqatun jariya ko sadaka mai gudana wanda idan ka gina masallaci kamar wannan masallacin ko ka gina wata rijiya ana shan ruwanta ko bohol to ila yawmul qiyama kana samun lada a wajen Allah aw ilmin yuntafa'u bi ko ilimin shi da ya bari ana amfanuwa da ilimin shi na uku awwalan salihin yad'u la sai dai idan yana da ɗa na ƙwarai yana mai addu'a in dai ba wannan ba ne to komai naka ya yanke ba sai babu duniya to kaga duk mutumin da ya ce akwai wani waliyi da zai iya zuwa bayan rayuwa ya dinga yin wani abu to ya tabbata cewa ya haɗa Allah tabaraka ta'ala da wani a wajen bauta duk mutumin da ya haɗa waɗannan abubuwa guda uku kuma guda biyu sai na uku idan mutum shi ma ya same shi ya warware tauhidinsa shine at-tashir duk mutumin da yake zuwa wajen boka ko ya yadda da cewa ko yake musun cewa yus'alu ghayra Allah a iya tambayan wani ko ma bayan Allah to mutumin nan ka tabbatar cewa matsafi ne duk mutum da ya zama matsafi kuma as-sihr ya fada cikin musiba domin shirka halaka ce hadisi ya tabbata a cikin musnad Imam Ahmad hadisi na 3604 hadisin ya tabbata a cikin sunan na Abi Dawud hadisi na 3383 hadisin ya tabbata a cikin a cikin a cikin wato al-Mustadrak na Imam al-Hakim mujallaji na hudu shafi na 464 hadisi na 8290 sai ibn hibban hadisi na 6090 sannan albani ya inganta hadisin a cikin as-sahiha hadisi na 331 manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ar-ruqa wat-tama'im wat-tiwala shirkun lallai ar-ruqa gwalan gwalan da mutane za su je su ringa yi na bokanci wat-tama'im da layu da mutane za su ɗauka wala da neman a sa mace dole sai mijinta ya so ta ko mijin yana so ko baya so su duka waɗannan shirka ce inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma idan ka hada waɗannan abubuwa guda uku duk mutumin da ya hada su ya warware la ilaha illallah ko bai warware ba ya warware la ilaha illallah kuma waɗannan suna daga cikin musiba da duk mutum da ya samu kanshi ya halaka hadisi ya tabbata a cikin sayyid bukhari da sayyid muslim hadisin ya zo cikin sahih bukhari hadisin abu huraira hadisi na 2666 hadisin ya ƙara tabbata hadisi na 2615 hadisin ya ƙara tabbata cikin sahih bukhari hadisi na 2766 hadisin ya zo cikin sahih muslim hadisi na 89 manzo sallallahu alaihi wasallam yace ijtanibu sab'al mubiqat kun nisanci abubuwa guda bakwai masu halkarwa waɗannan abubuwa masu halkarwa na ɗaya ashirku billah shirka da Allah wanda mutane sun lalace wajen shirka sannan na biyu daga cikin abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a nisanta shine as-sihr yin sihiri mutane suna sihiri ko ba sa yi wajen boka yake zuwa to bar ku ji shi fa boka kafiri ne ba musulmi bane kun yadda ko ba ku da ba kuma ba ku yadda ba dole ku yadda domin hadisi ya tabbata kan wannan dalili da yasa buka ya tabbata kafiri ne akwai hadisi da ya tabbata a cikin sayu jami'in saghir hadisi na da da biyu 1224 amma kash hadisin bai inganta ba domin hadisin da'ifi ne wanda albani ya ce hadisin da'ifin saboda akwai wani sahabi da ake shi Muhammad bin Abi Qais bai inganta ba hadisin wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ce haddu sahir darbatun bisayf haddi nan matsafi shine addake shi da takobi to amma ka duba cikin fatul bari mujalladi na 6 shafi na 301 Umar ibn Khattab yace ya rubuta wasiƙa yace aniqtulu kullu sahirin duk wani matsafi aje a kashe shi to idan muka duba maganganun malaman duniya Imam Ahmad fi riwayatin a wata riwaya ta shiga al-Imam Abu Hanifa waɗannan sun tafi akan cewa hukuncin matsafi shine a kashe shi ba mu maganar tuba fa babu magana ya zai ce ya tuba kashe shi kawai za za'i kun ji in dai matsafi ne kashe shi za yi. la tuqbalu tawbatuhu waɗanda suka ce ba za ka bi tuban shi ba Imam Malik Imam Shafi'i al-Imam Abu Hanifa ina fatan mun fahimta amma shi imamu shafi'i shine yake cewa za a iya karban tuban shi idan har ya kasance bai yi abu na kafirci sosai ba amma imamu malik ce kashe shi kawai za a ba abu magana a karbi tuban shi ma ya kafirta domin menene dalili in ma baka yi da wancan baka ce hadisin bai inganta ba to ga hadisi garare garo dole ka yadda domin na faɗa ƙazu cewa abubuwa guda uku cikin abubuwa guda goma da suke warware la ilaha illallah idan mutum ya kasance bai yadda da cewa la yus'alu illallah ba to ya tabbata ya warware la ilaha illallah ko to duk mutumin da kuma ya warware la ilaha illallah ya tabbata cewa ba musulmi bane ko duk mutumin da kuma ba musulmi bane shari'a ya ta tabbatar akan cewa a kashe shi menene dalili hadisi ya tabbata a cikin musannaf na Abdul Razzaq mujalladi na 10 shafi na 168 hadisi na 18704 hadisin ya tabbata a cikin suna a cikin musannaf na ibn abi shayba mujalladi na goma da mujalladi na bakwai shafi na 321 hadisi na 36492 hadisin ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisi na dubu 6,867 hadisin ya ƙara tabbata 6,868 hadisin ya ƙara tabbata a cikin sahih muslim 1,676 hadisin ya ƙara tabbata yana cikin sunan na abi dawud hadisi na dubu uku da ɗari biyar da hamsin hadisin ya ƙara tabbata a cikin sunan abi dawud dubu hudu da ɗari uku da hamsin da biyu hadisin ya ƙara tabbata a cikin sunan nasa'i hadisin dubu hudu da goma sha shida hadisin ya ƙara tabbata yana cikin musnadin imam ahmad hadisi na ɗari hudu da talatin da bakwai hadisin ya ƙara tabbata cikin musnadin imam ahmad hadisi na ɗari biyar da tara hadisin ya ƙara tabbata hadisi na ɗari hudu da hamsin da biyu hadisin ya ƙara tabbata cikin musnadin imam ahmad hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu da biyu hadisin ya ƙara tabbata cikin musnadin imam ahmad hadisin 25576 ya ƙara tabbata 24570 hadisin ya ƙara tabbata hadisi na 950 la yahillu damu imri'in musulmin illa bi ihda talatin. as-sayyib az-zani wan-nafsu bin-nafsi wat-tariku li-dinihi al-mufariqu lil-jama'a ya tabbata cewa kenan duk mutumin da ya bar addinin musulunci za ka shi ko ba za ka shi ba shi kuma mutumin da ya yarda da cewa boka zai iya mai ya yadda da cewa ya yadda da cewa akwai mutumin da ya isa mai ba Allah ba to wannan mutumin ya fita a cikin musulunci to boka ya hauki to bari mu duba mahanga ta musulunci to idan kai ka je wajen dan dan duba ko boka kai yadda da abin da yake bada to shin kai musulmi ne ko kafiri ne shi ma ya kafirta menene dalili hadisi ya tabbata a cikin sayi jami'ar sagir hadisin biyar. manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk mutum da ya je wajen dan duba ya yadda da abin da yake faɗa to ya kafirce ma abin da aka saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutum da ya kafirce ma alqur'ani musulmi ne kun ji masifa ta zuwa wajen boka kenan yana daga cikin musiba ta boka idan ka je wajen shi ba ma za a karfa addininka ba sallaka ba za a karfa ba sai ka kwana arba'in ba karfa sallaka ba hadisin yana cikin sahih muslim man a ata ta fasa'alahu an shay'in lam tuqbal salatu arba'ina layla duk mutumin da ya je wajen ɗan duba kai yadda da abin da yake faɗa to sai ka kwana arba'in ba za a karfa sallaka ba kun tabbatar kuma hadisi ya tabbata a cikin sunan tirmidhi albani ya inganta hadisin a cikin sahihul jami' hadisi na 2020 cewa inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah farko sallah za ta tambaye ka to sallah ba ta cika ba sai ya kina sai jahannama Allah karim na daya ashirku billah na biyu as-sihr wa qatl an-nafs kashirai sannan wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawm az-zahdi wa qadhfu al-muhsanat al-mu'minat al-ghafilat cin riba cin dukiyar maraya suna daga cikin abubuwa guda bakwai masu halkarwa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tawalli yawm az-zahr da juya baya idan an haɗu da abokan gaba za a yi yaki da yin azafi da mata katangagiya mata aure kun san masu zama majalisa sun fi yin wannan mutum yana zama kawai idan ya ga mata ta wuce sai ce ha wani da kake gani mazinaci ya ce ai wani ya gama da ita ya gani shaida ta zina fa shaidu guda hudu zaka kawo idan ba shaidu guda hudu ka hau musiba kai ma da za a maka na kazaki. bari ku ji saboda shari na dan adam wata mata a lokacin imamu malik imamu jabir hijira a cikin garin madina an kawo ta ta wanke wata gawa tana cikin wankin gawan ko sai ta kalli matan nan sai ta ce tasirin ma zana hadal farji farjin wannan mata yayi zina da yawa a rayuwar shi ta gani ne sai Allah ya jarabe ta kawai sai hannun ta yi makali a cikin gawa ta yi ta yi ta cire hannu hannu da cirewa sai mutane suka ga suna ta jira sai suka ce ana habibul kafan mukawalin kafani sai tana cewa mahalan a ɗan jira tukunna kawai sai wani ya kundin bala kawai shigo ɗakin yana shigowa kawai sai ga tana ta ƙoƙarin ta cire hannun ta hannu ya gagara fita kawai sai hankali ya tashi sai aka gaya ma mijin mata sai mijin mata ya ce a je a kira manya-manyan malaman garin madina faƙi hai zo ku ba da magana ta faƙi a gane me yake faruwa ana zuwa aka kira wata wani babban malami yana zuwa kawai sai yake cewa a yanke fatan jikin ita gawar domin a kubutar da ita mai wankin gawar li'an hayy aula min mayyit kun ji fiqhu kenan shine fahimta domin a kubutar da raye domin raye ai ta fi mata ce amfani a yanzu a duniya sai mijin yace bai da wannan fatawar ba a je a kira wani babban malami ana zuwa ana kira wani babban malami shi ma faqihi yana zuwa sai ce a ah, ai manzon Allah sai asri'u bil janaza ai gaggawa a kai gawa cikin makabarta to a yanke hannun ita ne wankin gawan ai ita ce munafika ai ko a wanke hannunta a yanke hannunta domin a kubutar da ita gawan domin ai gaggauta a kai ta makabarta idan kuka lura kowa yana bada hujja da me da hadisi ko aya sai mutum ya ce dubban yadda ba domin za a cutar da wani sai ce kai aina antum min imami daril hijra ina kuce ina imamu daril hijra imamu malik ko sai aka je aka samu malamin Allah yana masallaci ana kiran shi aka faɗa mai yana zuwa kusa malamin sunna ne sai tsaye a bakin windo bai ma shiga cikin ɗakin ba kasan ɗan bidiya ne sai ya ɗan lega amma yana zuwa sai tsaye a bakin a bakin windo sai ce ma za ku kulki fil maita me kika ce ma wannan gawan sai ta ce ramaitu ha zina na dai baita da zina sai ce fatadkhulu ihdan niswa فتجلدها ثمانين جلدة مصداقا لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون kawai shi kenan mata wata mata ta shiga kaga ba namiji aka ce shiga ba mata ta shiga ta fara dukan ta da daya biyu da tara, ana yin da tamanin kawai sai hannu ya daga akan gaba nan take kawai mutane suka ce la yufta wa malikun fil madina babu wanda zai ƙara bada fatawa imamu malik yana cikin garin madina kaga sharrin kazafi kenan ko a yanzu ne ka samu mutum an je an kai shi ingila an kai shi amerika an kai shi India, an kai shi ina ne fankwasan shi ya karkace ya gagara ɗauruwa to malamai suka ce ku lura da kyau a samu wani malami a ga idan dama ya saba zagin mutane da zagin al'umma wani ba mutumin ciki ne wani mutunci ne wani mazinaci ne wani ɗan ne ya saba yin wannan wallahi kuma ya bulala mani zai miƙe ina bata muna fahimta mutane sun rikice mutane sun bar Allah to ƴan uwa musulmi da wannan bangare guda za mu dakata nan sai mu tafi bangare na biyu al'amru bi su'alillah umarni a wajen ta tabaraka ta'ala akan babu wanda za a rufa sai Allah ka duba cikin suratul nisa'i aya ta 32 ubangiji ta'ala ce was'alullaha min fadli ko roki Allah daga falalar shi domin wa za a roka an ba shi ba akwai wanda ya isa roƙe shi ba Allah ba babu wanda ya isa roƙa an ba shi ba shi yasa idan tana duba cikin alƙur'ani mai girma hatta sun fatiha da muke karantawa a kullum in zaka karanta sai ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to wannan taimakon wani zai ce to yanzu shikenan ba zan iya zuwa nemi taimakon wani ba akwai taimako da babu wanda ya isa ya maka sai Allah akwai taimakon da dan adam zai iya maka ina fata mun fahimta taimako wanda dan adam zai iya maka Shi ne ɗan adam ya taimake ka ya tura maka mota ka ta lalace ya taimake ka ya baka aiki kana neman aiki ya taimake ka ya baka kuɗi ya taimake ka ya baka riga ya taimake ka ya baka waya duk wannan zai iya maka دون حديث يا تبتا كان وانا حديث ينا سكن في البخاري حديث دبو بيو دبي بكاي دبي حديث يا كذا تبتا سكن في البخاري حديث دبو بيو دبي سر الثمانين دقيقة حديث يا تبتا سكن في مسلم حديث دبو تي دشرة حديث يا كذا تبتا سكن في مسلم حديث دبو بيو دبي بكاي دلاتين دبير حديث يا تبتا سكن مسلم الإمام أحمد مجلدي نا أكو شاسي نا دبي أكو دبو مشاشرة حديث نا دبو تكوز دبي تي دستين دبي حديث يا تبتا سكن في ابن حبان مجلدي نا هو مجلدي نبكي شافي na 174 hadisin 3381 kullu sulama min an-nas alayhi sadaqa a kowace gaba ta dan adam a kowace rana ta duniya akwai sadaka inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullu yawmin tatlu'u fihi shams ta'dilu bayna al-ithnayn sadaqa duk ranar da ranar za ta kullu ka daidaita tsakanin mutum biyu suna fada akwai sadaka ina fata mun fahimta tu'inu ar-rajula fi dabbatihi ka taimaki mutum akan dabbar shi ai yanzu babu dabba sai dai a ce mota fatarfa'uhu alaiha ka daga shi ya hau kan motar aw tarfa'u lahu alaiha mata'ahu sadaqa ka taimake shi ka bashi kayan shi ma idan ya hau kan dabbar ita ma sadaka Allah zai rubuta maka ana yin taimako ko ba yi suratul ma'ida ubangiji ta Allah ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan yamin ana taimako kenan to wannan taimakon ana yin shi ne al-isti'ana idan dan adam ya kasance hayyan wa qadiran rayayye ne kuma yana da ikon da zai iya maka wannan abun amma idan ba rayayye ne ko ba zai iya maka ba to la taju ba ta halatta a wannan wajen amma al-isti'anatu at-tafwid neman taimako wanda yake ake jingina ma Allah shi kadai ya kamata amma babu wanda ya isa amai ne neman taimakon da Allah ne kadai zai iya maka shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Abbas hadisin yana cikin sai muslim 6874 hadisin ya kara tabbata cikin sai muslim hadisi na 2664 manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce mai yake fada ma abdullahi bin abbas da yake fadawa Abdullah bin Abbas wancan ruwayar ita kuma ta tabbata tana cikin sunan Tirmidhi hadisin 2516 ita idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wannan ruwaya kuma da na fada hadisi na 6874 da hadisin 2674 ita kuma ruwayar ita ce wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-mu'min al-qawi khayrun ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if wa fi kulli khair yace ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz a nemi taimakon Allah shi kadai wala ta'jaz kada ka gajiya yanzu da cewa roƙo na Allah shi kadai ake zuwa a roƙe shi domin shi ne kadai zai iya amsa maka bukatunka babu wanda zai iya amsa maka amma shi ba shi sa a kullum idan kana sallah ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kun san abin da Allah yake faɗa hadisi ya tabbata a cikin musnad na Abdul Razzaq hadisin 2767 hadisin ya tabbata yana cikin sunan Abi Dawud hadisin 821 hadisin ya tabbata yana cikin sunan Tirmidhi hadisin 2954 hadisin ya tabbata yana cikin musnad imam Ahmad mujalladi na biyu shafi na 375 hadisi na 2823 hadisin ya tabbata yana sunan al na Imam al-Baihaqi na 1 shafi na 47 hadisi na 88 idan mutum ya ce iyaka na abu wa iyaka na sai Allah ce haza baini wa baina abdi wali abdi masu ala, wannan tsakani na da na ne kuma duk abin da na ya roƙa to yana da shi inji Allah na ba shi domin ka tabbatar da cewa babu wanda kake neman agajin sa in ba Allah ba to bari ku ji hadisi ya tabbata cikin sahih muslim hadisi na 1043 Abubakar Siddiq da shi da Abu Zarin al-Ghifari da Jundub bin Junada kun ji waɗannan sahabban sun kasance idan mutum ya hau kan doki ma sai bula da dokin shi ta faɗi la ya yas'alu ahadan an yunawilahu yau. ba zai ce wani don Allah taimaka min ka bani ba domin tsoron kada ma a ce ya roƙi wani kar a ce ya roƙi wani ba ruwan shi ma ba zai roƙa ba shi sa ake son dan adam ka kasance ka gane cewa ayoyi da hadisai sun tabbatar da cewa babu wanda ake roƙo sai Allah ina fata muna fahimta babu wanda ya cancanta a roke shi in ba Allah ba duk wanda yake tunanin akwai wani dan adam da zai iya mai ba Allah ba to wannan mutum ya tashi aiki Allah matsakin sake ya gafarta mana mu tafi a gurguje bangare na uku da nace za mu yi magana akai shine su'alullahi bi usufihi wa manṭaliqatihi amran ilahi roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da muka faɗa da ka'idojinsa da yadda yake kasancewa to umarni ne na Allah ina fata mun fahimta umarni ne na Allah tabaraka ta'ala ka duba annabi Nuhu alaihi salam cikin suratul qamar ubangiji ta Allah ce fa da'a rabbahu anni maghlubun fantasib fa fatahna abwaab as-samaa'i bima'in munhamir ka gane cewa annabawa ma Allah ce ko ko suna roƙon wani mutum daban annabi Yunus alaihi salam lokacin da ya shiga cikin cikin kifi yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sai Allah ke fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham sai muka amsa mai muka nisantar da shi daga wannan bakin ciki da yake ci domin ya roƙe mun ji Allah yace a cikin suratul safat falawla annahu kana minal musabbihin lalabita fi batnihi ila yawmi ba'thun da ba dan ya kasance cikin waɗanda suke yin tasbihi ban ji Allah da ya zauna wallahi a cikin cikin titin nan har zuwa ban tashin kiyama amma roƙon mu da yi inji Allah shi samu muka fitar da shi ka duba hadisi ya tabbata a cikin sayyid bukhari 4563 da hadisi 4563 da hadisi 4564 annabi ibrahim alayhi salam lokacin da aka jefa shi a cikin wuta sai ce mi hasbi allah wa ni'mal wakeel sai Allah ce kunna ya na rufuni barzan wa salaman ala ibrahim dan ka gane babu wanda yake sai Allah to ku duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata shi ma din a cikin sahih bukhari a cikin sahih muslim hadisi na 1763 manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka je wani yaki ya daga hannunsa yana cewa Allahumma inni unshiduka ala ma wa'adtani ya Allah ina roƙonka da abinda kamun alƙawari unshiduka ala ma wa'adtani manzon Allah yana ta daga hannun shi yana roƙon Allah wa yake roƙo manzon Allah to ya zaka yi waɗannan annaba suna roƙon Allah kai ba za ka roƙi Allah ba ku duba annabi Musa alayhi salam lokacin da ya ga alaman Fir'auna zai ce mai yace inna la mudrakun ko ba kai fada ba sai Allah ya ce ne qala kalla inna ma iya rabbi sayahdin mutane shi suka ce lalle mun mun akwai an riske mu sai ce kalla inna ma iya rabbi sayahdin kaga ya koma ga Allah bai ce bokan shi ba domin yanzu ka lura bokaye sun rikita duniya wani hatta abinci idan zai ce yanzu sai idan boka ya bashi sa'a waɗansu ilimi na taurari suke tafiya shi sa hatsari ne mai girma hadisi ya tabbata cikin sayin jami'in sarir 5,950 maniftabasa shu'abatan duk mutumin da ya dan ɗosani wani dan yanki yanki minan nujum na taurari kawai To faƙaɗe tabasa shu'abatan minan sihiri zada ma zada manzo sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya dan ɗosani wani ɗosani na yanki na taurari kusa yanzu akwai masu zuwa wajen masu ilimin taurari ko ilimin taurari jupiter su mercury su mars su eight su plato a je wajen su su dinga buga maka misali a ce ai wannan watan in an hada shi da kaza shi ne zai bada kaza ya nuna cewa kana da sa'a ko baka da sa'a to duk mutumin da je shi ma ya kafirta ya bar musulunci bokaye sun kai da a yanzu mutum ne fa zai yi aure amma sai bokaye su ce mai ka kuskura ka kwanta da matar sai kai kwana arba'in shi kuma ya zauna ya musu biyayya to wani zai iya tambaya ce to ya ake yi Allah yake ba su sa'a su bokaye suke yin abubuwa eh dama Allah ya faɗa dama ya tana da wuta fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir kuma hadisi ya tabbata cikin muslim Imam Ahmad manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana yake cewa ubangiji ta'ala ya dauki hannun shi na izza ya daura akan halittu na duniya gaba daya dukkan Allah ya bujiro da kowa a gaban shi sai Allah ce waɗannan ɗan aljanna ne la ubali babu ruwana anja Allah sai kara daukar hannun shi na izza ya daura ya ce waɗannan ƴan wuta ne babu ruwa ruwana sai sabai suka ce fa alamal amal to ya zamu zo mu dinga aiki ai kowa ma ya daina aikin kai sai manzo Allah ya ce fa kullu muyassarin lima khuliqa la duk wanda ka ganshi an hore mai aiki muyassar an hore mai wani aiki da yake yi to an halicce shi dama da aikin sa in ma dan aljanna ne dan aljanna dan wuta ne dan wuta ne in kaga kullun kana zuwa masallaci ka kama hira in aljanna Allah sama na da gici amma in kaga ka kama kullun kana wajen fati kana reception to ka kasance ka kama hanyar ɗan wuta Allah ce to Allah ce to shi wannan hatsari ne mai girma mutane su bar Allah akwai matar da ta kasance ta yi aure mijinta ya ce mata to za ki samu mijinki amma da sharaɗi guda ɗaya sharaɗin shi ne mijin naki karki ya kwana da ke kwana a bayan gida sai mata ta dinga ce mai mai gida kai sauri ka samu kai wanka mana nan ka samu ka shigo idan ka ji amarya tana faɗa maka wallahi ka shiga take yinka kai sauri ka shiga kai wanka mana sai ce to babu damuwa yana munna ai amarya tana kaunata ka ji na biki kawai yana tashi ko sai ya shiga bayan gida yana shiga ko sai ta kulle shi da ta kulle shi ya dinga ihu ya dinga kiranta ba waya ban sana ya ce kira wani abokin sa kawo mai dauki ko ya kira police ina a bayan gida ya kwana sai daga ran Allah ya waye sai ta zo ta fada gaban shi tana kuka ta ce dan Allah haba masoyi na kariyoyi masoyin da dan Allah ka yi hakuri kaza kaza da aka yi bincike sai aka gano ashe boka ne matsiyaci yace ce mata sai fana ban gida boka ya sun sun kidima duniya masu matsafa sun kidima duniya sun rikita kowa da kowa to idan kaga bokaye a waje to babu alheri a wajen ina fatan muna fahimta lallai kenan malamai suka ce idan aka ce su'alullahi kamar da muka faɗa amran ilahi umarni ne na Allah tabaraka ta'ala abinda ake nufi shine addu'a yin addu'a ku dinga daga hannu kuna roƙon Allah Allah ne zai muku komai babu wanda ya isa ya muku ba Allah ba shi yasa ita addu'a gaba ɗayan ta ma babu wanda yake yin ta in ba Allah ba bari ku ji Allah Allah yayi tambayoyi a cikin Al-Qur'ani mai girma ka duba cikin suratul an'am aya ta 46 da aya ta 40 daidai da aya ta 63 ubangiji ala ce qul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum wa katama ala qulubikum man ilahun ghayru Allah ya'tikum shin akwai wani Allah idan Allah ya dauke muku idanunku da ganinku akwai wanda ya isa ya dawo muku da su sai Allah ce qul man yunjikum fi dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufiya waye isa ya tsere da ku daga cikin duhu na teku da duhu na tiddai akwai wanda ya isa Allah ya mana tambaya sai Allah kuma ya ƙara yin tambaya a cikin suratul mulki aya ta 30 kul ara'aykum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in mayin idan Allah ya jinkita muku ruwan da kuke sha kana komawa gida sai kaga ruwanka ya koma jini akwai wanda ita da maka da ruwan ya koma mai kyau to bari ku ji Allah ya ƙara yi wata tambaya a cikin a cikin a cikin a cikin a cikin a cikin suratul suratul suratul naml ubangiji ta'ala ce amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'a al-ard a ilahu ma Allah bal aktsaruhum la ya'lamun wani sai ya ce maka to ai bokaye gashi nan suna ta yin abubuwa wani ma ya je ya yi nasara wani yana neman minista wani yana neman gwamna wani yana neman ciyaman wani yana neman kansila ya je kuma an bashi wani yana neman shugaban kasa kuma ya je ya samu to albishirinka malamai suka ce ijma'un nasi ala shay'in la yashilluhu wannan ka'ida ce fiqhiyya idan mutane sun a kan abu to ba yana nuna abin ya halaka bane idan kana duba cikin alqur'ani mai girma Allah ya ce walakin na aktharun nas la alamu. walakin na aktharuhum la suru. walakin na aktharun nas la ya'qilun walakin na aktharuhum la ya'qilun ko ina sai kaji ya ce mutane masu yawa ba su da hankali ba sa godiya ga Allah to ya za ka kasance cikin marasa hankali ka zo wajen wanda zai amsa maka shine Allah shi kaɗai. تبارك من أمرنا وتبارك من أمرنا في يديه إله على كل شيء قدير إله على كل شيء قدير لقد قدر الموت بعد الحياة ليبلونا كيف فيها نسير ليبلونا كيف فيها نسير فإما نعيم بجنات عدن وإما عذاب بنار السعير وإما عذاب بنار السعير ومن ومن يخشى بالغيب رب العباد يفوز يفوز بأجر كبير يفوز بأجر كبير يفوز بأجر كبير فسر دعاءك إلى الله تبارك وتعالى وأحكم بظنك مهما رأيت فربي لطيف رحيم خبير tabaraka man amruna fi yadayhi ubangiji shi shine kadai idan ceto kake nema kada ka wajen wajen bokaye ran tashin alkiyama za ku yi baran-baran da ku da waɗannan bokayen za ku ce ha'ula'i shufa'a'una inda Allah waɗannan su ne masu cetonmu a wajen Allah wani a tunabbi'una Allah bi ma la ya'lamu fi samawati wa ma fil ard yanzu kuna ba Allah tabaaraka ta'ala labarin abin da bai sani ba cikin sammai da kasai kenan to za ku yi barambar da su za ku tsine muku kuma ku tsine waɗannan bokaye na gurin tashin kiyama saboda me babu wanda ya isa ya muku sai Allah in kana neman ceto ne ka koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ina zaka je wajen wani kaje wajen manzon Allah fakhrul mashariqi wal magharibi ahmadu huwa qudwati huwa qudwati wa lahu al manaqib tashhadu huwa khatamun lil anbiya'i ta'attarat fi dhikrihi al anfasu dhaka muhammadu fi dhikri al anfasu dhaka muhammadu man za sa'qsilu ghayrahu ka wasilatin aw uswatin bayna al khalaiq tuqsadu aw abtaghi mathalan siwahu wa aqtadi wa bihi al fada'il kulluha tatajassadu huwa awwalun qabla al malaa'ik wa thara huwa kawkabun huwa ayatun huwa farqadu dhaka ذاك الجحيم إذا الجحيم تعججت إذ لا مناص ونارها تتوقد يوم المعاد إذا سئلت فمن ترى فوق اللسان سوى الحبيب يردد من ذا على خلق كريم غيره فالكل مشبوهون وهو مؤكد ga abun alfahari nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka je wajen wani wanda idan wutar jahannama aka zo da idan hadisi cikin sai muslim babu wanda ya ise ya tinkari wutar jahannama sai manzon Allah ina bokan naka a wannan a wannan rana idan ceto kake nema ka koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu kai babu wani matsiyaci ka koma wajen Allah Allah ne zai iya maka komai addu'a ita ce ɓargon ibada gaba ɗaya hadisi ya tabbata a cikin wato a cikin littafin al'adabul mufrad na Imam Bukhari hadisi na 735 sannan hadisin ya tabbata cikin sunan Abi Dawud hadisi 1479 hadisin ya tabbata a cikin sunan Tirmidhi hadisi 2669 da hadisi na 3372 hadisin ya tabbata wanda hadisin yana cikin littafin sunan Nasa'i hadisi 11464 hadisin ya tabbata littafin Qiyas hadisi na 801 sannan Albani inganta hadisin a cikin Sahih al saghir hadisi 3405 addu'a huwa al-ibada addu'a ita ce ibada idan kana da bukata ka roki Allah bari ku ji ka duba littafin shu'abul iman na Imam al-Baihaqi iska ta 6849 sannan ta ƙara ingata a cikin az-zuhud na Abdullah bin Mubarak hadisi eh, isa ta 1868 ta ƙara tabbata a cikin shiddatul awliya mujalladi na ɗaya shafi na 311 ta ƙara tabbata a littafin at-tawabin mujalladi na ɗaya shafi na 15 wani jingime man sarki ne shi babu wanda yake yake sanyawa a gaban shi suke taimakon sa sai sai gumaka to yana tunanin za su taimake shi wata rana sai musulmi suka kama shi da aka kama shi sai aka zo da shi ana zuwa da shi sai musulmi suka ce to bi ayi na nabtulu wace irin kisa ma ya kamata mu mai da aka kama shi sai aka hada wuta da aka hada wuta a cikin wani irin katuwar jaka irin ta tagulla sai aka sanya shi a ciki an sanya shi a ciki kenan an kunna wutar ta fara ci sai hankalin shi ya tashi ya ce ya ilahi ne ya kai Allah na gunci ne da nake bautata maka wa wajen wajenka ina shafa fuska ka ka kawo min taimako kawo min dauki ya kai ma wane ina ba zuwa ka kullum ina roƙonka ka kawo min dauki da ya ga alamar wuta ta fara kona shi babu wanda zai sarki sai Allah ko sai daga sama sai ce la ilaha illallah na shaida lalle babu abin bauta da gaskiya sai Allah yana faɗan wannan kawai sai Allah madaukakin sarki sai ya saukar da ruwa daga sama sai ta kashe wannan wutar sai Allah ya sanya wata iska ta dauke shi a cikin wannan jakar tana yawo da shi a sama yana la ilaha illallah la ilaha illallah iskar bata aje shi ko ina ba sai cikin wadansu wani wani kauye kauyen ma ba su san Allah ba kawai sai suka jin shi yana la ilaha illallah la suka ce wai hak kai kanka ne kuma la ilaha illallah sai ce kun ji tarihi na na tabbatar babu wani Allah in ba Allah sama ba yana faɗa musu suka ce amanna bi rabbil alamin su ma sun imani yan wa musulmi babu wanda yake wa sai Allah ka duba littafin yunin hikayat na hannun hajj shafi na 215 wani mutum ne ya je aikin hajji da ya fito daga aikin hajji sai barayi suka kama shi don tsarabar da yi aka kwace mai gaba daya kawai malik bin dinar sai ce sai naga abun mamaki da na hangi mutum na hangi wato wani dutse da na hangi dutse sai naga wani tsuntsu ya dauko gurasa a bakin shi sai ina ta mamaki su ya dauko buraka ina zai jire ta ina kallon shi yace kuntu a ta'ajjab ina jin mamaki bai sauka ko ina ba wannan tsuntsun sai kan wani dutse sai na wani mutum ya yadai an daure mai hannaye shi yace la fi kaka ba zai iya warwarewa ba yace abun mamaki mutum nan a daure sai tsuntsun nan kawai sai tashi tsaya jire bakin sai daga bakin sa kawai sai wannan buraka sai ta fada bakin shi sai ya zo ya tambaye shi ce kai kuma yanzu mutum ce barayi ne suka kama ni su kwace mun komai na gane cewa babu wanda zai iya mun in ba Allah ba sai na daga hannu sama na daga baki na nace amman yujibul mudarra idza da'a wa yakshifu su'a wa yaj'aluhum khulafa al-ard a ilahu ma Allah yace kawai sai Allah ya kawo wannan tsuntsun da abinci na sai ina zaka bata lokacin ka wa musulmi wanda Allah shine kadai yake yi babu wanda ya sai maka har zaka iya tunanin akwai wanda ya sai maka ku ji idan ka je wajen boka ya maka wallahi inda kai hakuri ma dama abin Allah ya hukunta naka ne dama naka ne bari ku ji ka duba littafin hani alhaji shafi na 210 wani ya je aikin haji da ya je yana cikin garin makka da ya fito daga cikin harami sai je gida sai matar shi tace babu abinci sai ya ce to ni ban da ko bandala ya ce bari je haramin makka ko zan samu na yana shiga cikin haramin makka to sai ya tsinci jaka da kuɗi yana ganin kudin sai ya irga sai ya ruga da gudu ya je gida ya gaya ma matar shi sai matar ta ce kai kai kai luqatul harami la budda laha bi ta'rif in tuwa ta cikin haramun maka sai an je an nemi waye mai ita ba a cin tuwa kawai ka tsinci kudi yanzu ka ce kaka bace haramun ne sai ka je kai shi ta waye sun an nemi mai ita amma kun san shi dan Najeriya tuwa kai halalci wani wani wani ya je yana yana yana tawafi a dakin Ka'aba kawai ya tsinci jaka ko sai take da kafa askari yana cewa haram yace a tsintuwar <laughs> shi halalci da ya tsinta sai shi ta ce je nemi mai ita bari ku ji abin mamaki yana zuwa ɗakin ka'aba ai bai ci ba ko yana zuwa sai ya ringa cewa wane ne ya yadda da kashi kaza da kaza siffarta kaza sai ce ha ana ni ne sai ce su faɗi iya jakar take kaza da kaza da kaza da kaza da kaza a ciki sai ce iya eh, kwarai kuwa sai ce huwa laka wa ma'ahu kisu mi'atin ukhra sai ce taka ce an baka akwai ƙarin dinare guda ɗari tara ma sai ce a ta hazaku bi izgili kake mun sai ce ba izgili nake maka ba rajulun min al-iraq wani mutum ne da kasar iraki yace in je in duba cikin harami duk in na yarda wannan jakar duk wanda ya tsinta to fa innahu amin to lalle amtacce ne in ba shi sauran kuɗin gaba daya ashe kenan idan ba kun kai hakuri wallahi ba sai ka je wajen boka ba Allah zai baka ka je wajen malami in kana nema domin idan ya roƙe maka Allah domin ɗan uwa mutumi ku yi hakuri in an faɗi waɗannan a gurguje daga cikin abubuwan da ake bi a amsa maka addu'o'i ranar arafa hadisi ya tabbata cikin sunan tirmidhi 3285 khairu du'a'i du'a'i yawmi arafa sannan Allah yana jin kunya hadisi ya tabbata a cikin a cikin sunan na Abi Dawud hadisi na 1488 hadisi ya tabbata cikin sunan Tirmidhi 3556 Albani inganta shi a cikin Sahih al-Jami 1757 inna rabbakum hayyun karim ubangijin ku yana jin kunya yastahi min abdi an yarfa yadayhi an yaruddahuma ilayhi sifra Allah yana jin kunya ka daga hannunka ka dawo da hannunka zero bai amsa maka Allah jin kunya kai daga cikin lokuta da Allah yake amsa ranar juma'a shi ma din hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari hadisi na 935 duk mutumin da ya dace da wani lokaci ranar juma'a ya daga hannunsa Allah zai amsa mai sannan yana daga cikin lokuta da ake amsa ma mutum addu'a cikin dare idan ka tashi idan dare ya kasa uku hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari 1145 inna Allah tabaraka ta'ala yanzu ila sama'i dunya kullu laylatin hina yabqa thuluth al-layl al-awwal lokacin da dare ya ratsa kaman karfe uku da rabi idan ka daga hannunka a daidai wannan lokacin Allah zai sako sama ta daya yana cewa man yad'uni fa astajiba la man yastaghfirni fa aghfir la man yas'aluni fa u'tiya wa zai roƙe ni in bashi idan ka dace a lokacin ka daga hannunka ka ce ya Allah ga bukatuna ya Allah ina son ya Allah in zama gwamna ya Allah ina son in zama kaza ya Allah ina son biliyan goma wallahi idan ka dace a lokacin Allah zai baka sai dai kai hakuri lokaci ne kawai kun ji dalili gaggawa muke yi hadisi ya tabbata a cikin al'adab al-mufrad Imam Bukhari 710 Albani inganta shi a cikin sahih targhib 1933 ma min abdin yad'u Allah babu mutum da zai roki Allah face Allah ya amsa mai bayan abubuwa guda uku imma an tu'ajjala lahu ko dai a gaggauta a baka wa imma an tusrafa anhu min as-su'i mithla ko a tunkuɗe maka wani mummunan abu wa in ma an tu'ajjala ko a jinkirta maka amma wallahi sai an baka in dai ba ba ka roki Allah da sako bane ko a yanke zumunci to Allah sai ya baka haba yan uwa musulmi Allah muna nan tare da shi ka dinga zuwa kana roƙon wani dan me mutum zai bata lokacin shi yan uwa musulmi a gurguje daga cikin lokuta da ake amsa ma mutum addu'a yana daga cikin lokuta da Allah yake amsa maka addu'a cikin daren nan idan ka tashi ka ce ya Allah kaza kun san yan Najeriya Allah ya jarabe mu muna da basir wallahi ko basir ta nemi maganin wani maganin wani ka ce ya Allah basir wallahi Allah zai baka lafiya daga cikin lokuta yan musulmi bainal azani wal iqama idan an kira sallah kiran sallah da iqama hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari 521 ya kara tabbata 212 hadisi ya tabbata cikin littafin al-bayalisi 2106 ya tabbata cikin sunan nasa'i hadisi na 1909 hadisin ya kara tabbata hadisin yana cikin yana yana yana cikin littafin wato irwaul ghalid hadisi na yana cikin sahihul jami' hadisi na 2408 da hadisi 2405 hadisin ya tabbata yana cikin littafin sai ibn Hibban 1669 bainal azani wal iqama du'a'un la turaddi addu'a ce ba an yarwa ƴan musulmi to ku saurara a ƙarshe wa musulmi duk mutum da yake so Allah ya amsa mai addu'arsa ya dinga nacewa idan kana roƙon Allah ya Allah kaza ya Allah kaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi sun sai mutum 1030 Anas ibn Malik yace na ga manzon Allah ya ɗaga hannunsa ya naci yana ta roƙon Allah yana ta ƙara nanatawa to haka ake so kai maka dinga yi sannan yan uwa musulmi daga cikin lokuta da ake amsa addu'a ka kai iyaka kokarin ka a cikin wannan lokaci idan kana cikin sujada hadisi ya tabbata cikin sahih muslim 482 aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthiru fiha ad-du'a to ku saurara duk mutumin da yake tunanin akwai wanda zai mai ba Allah ba to ran tashin alkiyama za a tayar da shi tare da bokaye baya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukin sarki kare mu hadisin ya tabbata cikin musnad Imam Ahmad hadisi na 1204 hadisin ya ƙara tabbata a cikin musnad Imam Ahmad hadisi na 3718 hadisin ya ƙara tabbata a cikin musnad Imam Ahmad hadisi na 2570 hadisin ya ƙara tabbata hadisi na 12690 hadisin ya ƙara tabbata 13157 hadisin ya ƙara tabbata cikin musnad Imam Ahmad hadisi 13247 tara ya ƙara tabbata dubu goma sha uku da ɗari da sittin da biyu ya ƙara tabbata hadisi dubu goma sha uku da ɗari uku da ashirin da ɗaya hadisin ya ƙara tabbata cikin musulun imam ahmad hadisi na dubu goma sha takwas da tara ya ƙara tabbata dubu goma sha takwas da goma sha takwas ya ƙara tabbata dubu goma sha tara da ɗari uku da tamanin da takwas ya ƙara tabbata dubu goma sha tara da ɗari da goma sha takwas ya ƙara tabbata dubu goma sha tara da ɗari da arba'in da bakwai ya ƙara tabbata dubu goma sha tara da ɗari ya ƙara tabbata sannan ya tabbata a cikin sahih bukhari 6171 ya kara tabbata a cikin sahih bukhari 225 ya kara tabbata hadisi na 25 ya kara tabbata hadithi a cikin sahih muslim hadisi na 21 al mar'u ma'a man ahabba yawm al qiyamah mutum iya tare da wanda yake so ran a alkiyama idan bokaye kake so kana tare da su idan kana san Allah da manzansa kana tare da su ran tashi alkiyama hada wa sallallahu wa ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam mai da na faɗa farko an ce kyan kaya ga